أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون ko suna da wani abin bauta ne da gaskiya bayan Allah Allah ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka gabarin abin da suke danganta masa na abokin tarayya kuma duk abin da ya gabata ba haka ba ne kuma ba zai taɓa yiwuwa ba